labari da sa asirin wani sojan bogi ya tonu yayin da aka kama shi da bindiga da kuma tarin harsashe a wajen shi a sanadiyar budurwarsa mai saurare wannan da ya kani labarin da kuka saurara a halin yanzu domin jin cikakken rahoton sai ku gyara zama tsaf sannan kuma mu nemi alfarmaku don allah idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko ku taimaka ku danna mana subscribing game da danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba baku damar samun sababbin rahotanninmu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su halaye kuma ku danna mana lakin don mu ma dai hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa gurin nemo muku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi an kama wani mutum da ake zargi da ba a riga an bayyana sunansa ba dauke da bindiga da kuma alburusai da kayan sojoji a jihar kano an gano cewa wanda ake zargin yana basa da ne a matsayin soja da kuma suna ma ibrahim kuma yana kwatar kudade a hannun mutane kan hanyar biyu road a jihar ta kanan dabo da shaidan gani da ido wanda ya nemi da musaka sunansa ya ce wanda ake zargin yana zama ne a unguwar ɗanbare kusa da bik kuma ya rika ya faɗa wa mutane cewa shi fa kaftin ne a rundunar sojojin najeriya an gano cewa an kama wanda ake zargin ne bayan ya tafi ofishin hisba ya nemi dole a sako masa budurwarsa da aka kama an ce ya yi harbi ne a iska a ofishin yan hizban kuma ya karɓo budurwar tasa nan take cikin izza da kuma jini da shaidan gani da idan ya tabbatar mana da cewa kasan yan hizba sun taho nan sun kama mata da ke shan kwaya da wasu ababe marasa kyau an kama budurwarsa an tafi da ita ofishin nasu ne da isa ofishin yan hizba a ɗanbare ya yi harbi fiye da sau uku kuma sannan ya tafi da budurwar tasa sai kuma 'yan sanda da suka kai kara a barikin janguza da ke nan a jihar kano a nan dai hanyar ta kan titin wata kan biyu ke din aka aika da hotonsa sai suka gane cewa ashe ba fa soja bane ba nan suka ba da umarnin a kira su a duk inda aka gan shi mutane suna zaune da suka gan shi a cikin motarsa ya je zai sha mai nan take suka kira su kuma suka kama shi ya ce duk da cewa ba a kama wanda ake zargin a cikin motar tasa ba amma an gano bindiga da kuma yunifom ɗin sojoji a cikin motar tasa an yi ƙoƙarin ji ta bakin kakakin sojin na jihar ta karan dabo amma ba a yi nasara ba domin wayar sa a kashe take a lokacin da muka hada wannan rahoton sai dai kuma a bangaren kakakin 'yan sandan na jihar kano wato sp abdullahi haruna kiyawa ya ce ya ji labarin kama wanda ake zargin amma ba a riga an damka shi a hannun nasu ba sai dai kuma ya yi alkawarin cewa duk lokacin da aka ce an damka shi a hannun 'yan sanda to ko shakka babu zai tuntuɓe mu sannan kuma zai faɗa mana ga irin abubuwan da ya kamata a yi mishi sai dai kuma dai mun tabbatar da cewa tunda har ya shiga hannun hukumar sojoji to kafin fa a ce an sake shi na tabbata da cewa sai ya ji a jikinsa sosai domin soja ba fasa an yaro ba ne ba mutum dai mun tabbatar da cewa zai iya ɗiban kayan 'yan sanda ya ɗan yi wurwuru da shi sannan kuma daga ƙarshe zai iya sha a hannun 'yan sandan ta cikin sauƙi amma fa sojoji akalla ba ƙasar ba mun tabbata da cewa zai ɗan karɓa a jikin nasa ko ta hannun duka ko kuma ta hannun aiki dai mai ban wahala da kuma ban kashi. to ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sa a kodo shi dai mu fi karfin mu su dai wayannan mata duk lokacin da ka biya musu haƙiƙa ko shakka babu za su kai ka su baro ka ne domin shi ma dai wannan sanadiyar budurwarsa ne aka kama shi sannan kuma dai yanzu gashi nan ido yana a raina fata kamar yadda kuke ganin wannan hoton nasa misali yayin da muka muku karshen wannan rahoto da muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan Allah muna neman alfarmar ku da idan wannan ne shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing nan kuma ku danna alamar rawa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗora shi sannan kuma da ƙarshe me za ku iya cewa dangane da wannan bawan Allah wanda aka ram da shi mai shiga ta kayan sojoji ashe kuma ba soja bane ba gode muna jiran saƙon naku a sha mu da karta kwana wato comment